Najeriya an fara gudanar da tsarin mayar da almajirai zuwa jihohinsu na haihuwa daga jihohin da suke zaman cirani da kuma karatu. A karan farko jihar Bauchi ta karbi rukunin almajirai daga jihar Plateau da ke makwabtaka da jihar guda 196. Mukaddashin gwamnan jihar Bauchi, Sanata Baba Tela shine ya karbi almajiran. Yanzu za ku ga yara ne almajirai wanda jihar Plateau ta dawo mana da su wato almajiran 'yan jihar bauchi wanda jihar plateau ta dawo mana da su a yanzu sun dawo mana da mutum 190 yara 190 almajiran 190 da malamansu guda bakwai kuma dukansu 'yan jihar bauchi ne abinda da za mu yi yanzu za mu zauna mu ɗauki sunayensu mu ɗauki komi da komi a kansu mu duba lafiyoyinsu mu tabbatar suna cikin ƙoshin lafiya ba sa tattare da wannan cuta ta covid-19 ba sa kuma tattare da wata cuta bayan an yi wannan shi mai girma gwamna na wannan jihar sanata bala abdulkadir muhammad ya ba da cewa a yi amfani da wannan hassan usman katsina college don a sa waɗannan yara a gurin kafin a tabbatar da lafiyarsu a yi wannan ɗaukan information a kansu kafin a mai da su gurin iyayensu to mu ma almajirai da suke cikin jihar bauchi a yanzu muna tabbatar muku da cewa za mu fara mai da su jihohinsu muna kira ga alarmomin da suke tare da tattare da almajirai a cikin wannan jiha idan akwai almajirai daga cikin jihar nan da ke gurinsu to don allah su mai da su gurin iyayensu su kai su gurin iyayensu waɗanda ba daga wannan jiha suke ba kuma suna neman gwamnati ta taimaka masu don a mai da su jihohinsu to gwamnati tana nan a shirye za a ɗauki sunayensu za a yi magana da gwamnatinsu na jihohinsu kuma za a mai da su cikin jihohinsu kuma wannan aiki za mu fara shi gobe insha Allahu tunda kun ga mu ma an fara dawo mana da su jihar Kano sun tara almajiran da suke jihar na jihar yan asalin jihar Bauchi su ma sun yi mana waya sun gaya mana za su ɗauko su taho da su su ma muna jiran su amma gobe in Allah ya da za mu fara ɗaukan almajirai waɗanda suke na wani jiha mu maida su jihohinsu wannan policy da aka sa ba na wasa ba ne policy ne da aka sa na cewa lalle babu wannan irin wannan almajiranci na a tashi a tafi can a tashi a tafi can jiha a tashi a ɗauki kokon bara a nan a nan a can ɗin nan wannan shine abin da aka hana kuma na tabbatar muku da cewa gwamnatin jihar Bauchi a shirye take za ta yi tabbatar da cewa wannan doka da aka fa ta zauna a jihar gombe kuma gwamnatin jihar ce ta maida almajirai guda 700 zuwa jihohinsu na asali kwamishinan ilimi na jihar dr habu dahiru shine ya gudanar da tsare-tsaren mayar da almajiran ya yi bayanin yadda aka gudanar da shirin to alhamdulillah yaya lokacin da aka yi zama ko kuma akwai kungiya na gwamnonin arewa suka yi itikafi cewa ya kamata su mai da kowane almajiri ya koma gidansa sannan daga nan za su san wani mataki za su ɗauka domin su addressing ɗin harkan almajiranci a forum nasu na governors forum to a nan ne mai girma gwamna na jihar gombe alhaji inuwa haya ya ce mana to ga wannan itilaki da ya fito na coronavirus mun rufe makaranti primary school secondary school islamiyya school to tsangaya school ma shi ma kaga babban waje ne akwai ɗalibai wanda suke daga shekara hudu biyar har shekara ashirin to wani tsangaya za ka samu akwai mutum tamanin akwai mai mutum ɗari akwai mai dubu akwai mai mutum dubu uku ma a gombe tsangaya ɗaya sai ka ce to idan an ce ana so a rage cunkoso a rage al'umma to dole ne kenan yadda aka rufe makaranti tsangaya ita ma makaranta ce to sai faduwa ya da zama daman abin nan na hurumin gwamnoni na arewa sun yi abin nan cewa suna da shirin da suka ce to kowane almajiri ya koma a jiharsa na aihuwa to a can din za a san mataki da za a ɗauka domin a samu sanadin da za a inganta harkar karatun almajiranci yanzu mun yi tsari muka samu motocin gombe line muka tanadi abincinsu muka tanadi police escort muka rubuta wasiƙa cewa wa'annan ga sunayensu 'yan asalin jihar kaza ne in sun isa jiha ɗin daman kame mu tura ɗin mun yi zama a nan gombe tare da shugabannin tsangayoyi bayansa sai muka ce to su ba mu sunaye da a list din almajirai da suke yan jihan bauchi yan jihan adamawa yan jihan taraba yan jihan plateau yan jihan kaduna yan jihan kano jigawa yobe borno eh, eh, eh, zamfara katsina kebbi sokoto kogi niger duka dai 19 northern state sai muka ce to a yau mutum 700 ka zuba su a cikin motoci kowace mota kuma muka sa mata police escort guda kowace mota kuma muka yi list din mutanen da ke ciki kowace mota kuma muka rubuta takarda forwarding letter to ministry of education na wannan jiha din wanda idan ya isa can zai ba da ɗaliban nan a hannun coordinator ko na exchange program ko shi commissioner wanda shi kuma zai acknowledging ya sa hannu ni wane kaza na karbi dalibai guda kaza daga jihar gombe yan asalin jihata wanda ni kuma zan yi hanyar da za su wuce su je ƙananan hukumomi su samu sauran yan uwansu iyayensu to ta haka ne muka yi wannan shiri muka tura kuma alhamdulillahi zan ce mutane da yawa sun yi na'am da shi musamman malaman tsangaya a nan wajen sun amince sun kawo mana ɗaliban mu kuma mun ɗauki nauyi ba mu ce za mu bar nauyin kai su ɗin ya rataye kan malaman ko kuma iyayensu ba muka ce wannan babban nauyi ne saboda haka za mu yi hayan motoci ba mun ga wa'in wurare ana kai su a trailer ko a roka muka ce ah, mutane ne bai dace a ce musu haka nan ba a nemi kuma a ba su escort bayan escort din kuma a ba da wasiƙa da sunayensu kar wani ya salwanta akan hanya da sunayensu in an je can kuma wanda ya karba ya sa suna ni wani na karbi ɗalibai kaza ya sa hannu sannan sai a dawo mana da takarda muna da rekod mu a nan wajen cewar mun kai ɗaliban bauchi state guda 87 eh, eh, a bauchi sai sun ce mun karbi dalibai 87 to tsarin da muke so kenan su kuma sai su kaiwa iyayensu a gida a yau din nan mun karbi dalibai daga jihar plateau mun karbi daga jihar kano mun karba daga ah, kaduna jiya jihohi kamar guda biyar dai a nan wajen oraji sun kawo mana na jihar gombe kuma mun karbe su mu daga zuwa ga muna da wajen da daman za a sa su a amada camp mu so za mu muka karba sai mu ce to daga nan akwai za a ɗan yi musu gwaji kamin su tafi mu ma wannan na manta ban ce ka mun yi musu gwaji tukunna sannan mun samu ba su da ko zafin jiki ko tari ko wani abu na alaman wannan ciwo sannan muka ce su tafi su wayannan kuma suna isowa za mu karɓe su za mu ɗan tanadin um, mai girma gwamna ya bada umarnin kwamishina local government ya kirawo chairmomi na local government kowanne in an sun zo ce wayannan yan ako ne ya ce to chairman ako tafi da su ka tabbatar sun isa garin eh, gidan iyayensu ce wayannan yan kwami ne chairman kwami karbe su ka tafi wayannan yan gombe ne chairman gombe karbe su ka kai su anguwannin su haka aka tanada kawo yanzu dai a cikin jihohi goma sha ɗaya da muka tura yau wali jiha ɗaya ne muka samu kalubale da su kamar jihar taraba suna cewa su ba su san da wannan ba su ba sa yin wannan ba su san abin nan ba suna kokari su ce su abin nan to amma su din ma za mu ci gaba da magana da su mu fahimci juna kowa ya karba wasu daga cikin almajiran sun tofa albarkacin bakin su kamar haka Ahmadu nake daga gwarba local Amadu ai e ne ga in kiya canga canga da din za a ga Amadu ai e gwarba local government jihar sokoto za ku koma jihar sokoto shin yaya kake a ni sai sai hamdala da godiya ga Allah subhanahu wataala da ubangiji zai mai da mu ya kawo sanadiyar mai da mu kasan mu lafiya kuma muna godiya kyakkyawan godiya muna yi gwamna idris sa'adu idris sa'adu yankin bauchi gashi za ku koma gida muna jan haushi an yanke mana karatu an yanke mana karatu ba da san mu ba komawa dole ce ta kama har malamanmu ta kama dole ne dalilin wannan cuta wata na biyar ran juma'a in juma'a nan ta zo ina saba zuwa billiri jihar taraba gari mai suna zelani yola he gombe inda nake zuwa kenan abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria